Yau shekara ɗaya kenan tun bayan da aka yi shela cewa annobar Ebola ta barke a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. A lokutan baya ƙasar ta samu ta shawo kan annobar cutar har guda tara. To amma wannan annobar na neman ta gagari ta. Cutar ta bulla ne a wani yanki da ake rikici inda jama'a ke ta kai kawo kuma har yanzu ba su yarda cewa akwai Ebola ba. To BBC ta sake ziyartar birnin Beni inda cutar ta barke. ga nura makwashi muradin da fasarar rahoton ansoi aiki ne jajawar murkushe ebola waɗanda suka nemi magani da wuri na da babbar dama ta ruwa a gaba to amma a tsakiyar barkewar cutar canfi da tashin hankali na ƙara yaɗa ta a zahiri a wani ƙauli babu sauran wanda ya kamu da cutar a nan beni hukumomin bayar da agaji da yawa sun koma sababbin wuraren da cutar take da kamari to amma sai ebola ta dawo yayin da mutane ke tafiya cibiyar bular cutar na ta gusawa wasu da ake zargi da kamuwa da cutar na gudu daga gidajensu tare da watsa ta hukumar lafiya ta duniya ta ce a halin yanzu tana ɗaukar matakai Mukan tambaya al'umma da ta zaɓi mutumin da zai gano waɗanda suka kamu, wanda zai tantance waɗanda suka kamu ya yi ta bibiyar su, wanda kuma zai an karas da mu cewa akwai wani mutum maras lafiya a gidaje. To amma an taƙi daga garin shaidar cewa ana samun sauyi sannu a hankali ana yin jana'iza. To amma al'ummar garin ta shingace hanya sannan cikin mintuna an buƙace mu da mu bar wurin ko kuma a kai mana hari. Har yanzu mutane da yawa suna musunta cewar akwai cutar kuma suna ƙin magani. An kai wa ma'aikatan lafiya hare-hare, mun san takwarorinmu likitocin da aka kashe. Wannan shine mummunan tasirin yaƙi da wannan annoba. gungun mutane dauke da makamai ne ke aiki a wannan yankin abun da ke ƙara sa yaƙi da ebola mai wahalar gaske to amma dai akwai kyakkyawar fata waɗannan mutane ba su taɓa tunanin za su warke daga cutar ba. A can ƙauye akwai jita-jita sosai suna cewa mutane za su mutu idan suka zo nan. To amma a yanzu na san hakan ba gaskiya ba ne. Da farko na ƙi zuwa karɓar magani. To amma da ikon Allah a yanzu na warke. Hali yanzu yayin da suka koma ƙauyukansu sun kai wani kwakwaran saƙo cewar za a iya maganin Ebola. To za ku iya samun wasu bayanan akan cutar Ebola da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Kafofin yada labaran Amurka sun ce an hallaka Hamza Bin ladin wato ɗan tsohon jagoran ƙungiyar alka'ida marigayi usama Bin ladin Har yanzu ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba ta yi bayani kan mutuwar tasa ba. a 'yan watannin nan amurka ta yi tayin ba da ladaddala miliyan ɗaya ga duk wanda ya sanar da ita inda hamza din yake ga rahoton haruna shehu gaza. ga alamu an ɗauki waɗannan hotunan bidiyo ne wajen bikin auren hamza bin laden amma ko da yake amurka ta saka sunansa cikin waɗanda take neman ruwa jallo babu wasu sabbin hotunan ɗan na usama bin laden da suka bayyana a baya-bayan nan a watannin baya jami'an amurka sun yi tayin ladar dala miliyan ɗaya ga wanda ya bayar da bayanan da za su kai ga kama shi. Yawan kuɗin ya nuna irin fargabar da suke da cewa ya kama hanyar zamuwa wani jigo kuma mai haɗari a shugabancin alka'ida. Hamza ya saka saƙonnin murya da na bidiyo a intanet yana kira ga mabiyansa da su kai hare-hare kan Amurka da ƙawayenta na yammacin duniya. Mahaifinsa ne da yake da alhakin kai hare-haren ranar 11 ga watan Satumban 2001. wata rana da aka samu hasarar rayuka da kadarorin da ba a taɓa samu ba a tarihin Amurka. Shekaru goma bayan harin sojojin balar Amurka suka gano tare da kashe Osama Bin Laden a wani gida a ƙasar Pakistan. Sun kuma gano wasu wasiƙu da ake jin shi ne ya rubuta su, inda yake cewa yana horas da ɗan nasa don ya gaje shi. Ko da yake dai alka'ida ba ta kai wasu manyan hare-haren da suka ja hankalin duniya ba a 'yan shekarun nan. Wasu masu sharhi sun ce har yanzu babbar barazana ce. much more powerful and lethal. A yanzu Al Qaeda ta fi ƙarfi da zama haɗari bisa ga IS. Tana da sansanoni mafiya girma a duk duniya yanzu. da ke warwatse a Yemen da Siriya da kuma arewacin Afirka. Ta samu damar sake tattara mayakanta, ana maganar kamar kwararrun mayaka dubu goma zuwa dubu sha biyar a sassan duniya daban-daban. Ko da yake alka'ida ba ta iya sake kai harin da ya girma na sha ɗaya ga watan Satumba ba. A cikin 'yan shekarun da suka wuce, lokacin da hankula suka karkata kan IS, ta samu damar sake kafa kanta a wasu wuraren. Amurka dai ta yi imanin yanzu Hamza Bin Laden ba barazana ba ne, tunda ta gama da shi. amma a aƙidar tsatsauran ra'ayi da mahaifinsa ya bari a baya za ta ci gaba da zama abin damuwa a gare ta. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Magajin garin somalia ya rasu mako ɗaya bayan ya jikkata a wani harin bam. An kai Abdulrahman Umar Usman tare da wasu jami'an da yawa ƙasar Kata don a yi musu magani. akalla wasu mutane shida sun hallaka lokacin da wata mata ya ƙuna baƙin wake ta tada bama-bamai a ofishin magajin garin kungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin kai harin iran ta ce takunkumin da amurka ta sawa ministan harkokin wajenta kamar dai wasan yare ne takunkumin ya hana muhammad javad zarif taɓa duk wata kadara da ya mallaka a amurkar to amma in ji shi ba shi da ko sisi a ƙasar amurka za ta kuma taƙaita kai kawansa sai dai duk da haka zai iya zuwa majalisar ɗinkin duniya a birnin new york Kwararrun likitoci a Australia sun samu sun sake jajjuna jijiyoyi marasa lahiyar da jikinsu ya shanye ta yadda za su iya motsa da matsansu da hannuwansu. Marasa lahiya goma sha shida ne aka yi wa aikin. Yanzu goma sha uku daga cikinsu na iya lankwasa gwiwa hannunsu kuma suna iya kama abubuwa da hannayen nasu. kadai Jabir Mustapha Sambu da ƙarin bayani. amfani da hannu kamar abu ne mai sauki to amma abin mamaki ne ga waɗanda a da ba sa iya amfani da hannayensu a yanzu suna iya ciyar da kansu su yi kwalliya su kuma kama hannun masoyinsu paul robinson ya yi haɗari a babur shekaru hudu da suka wuce ya ce ina iya ɗauka abu da hannuna na hagu to amma ba na iya yi da na dama to amma a yanzu yana iya rayuwa shi kaɗai da kuma yin wasan rugby a keken guragu bayan an gyara jijiyoyinsa. Mutum na iya motsa hannuwansa ne saboda saƙonni na zuwa daga kwakwalwa su bi ta ƙashin baya su shiga jijiyoyin kafaɗa sannan jijiyoyin hannu. Idan mutum ya ji ciwo a ƙashin baya saƙonnin sun tsaya kenan. Likitoci sun ɗauki jijiyoyin da ke sama hannu suka sake haɗa su da jijiyoyin da ke ƙasan hannu. Hakan ya sa marasa lafiya na iya lankwasa hannayensu Wannan Jake Vadri kenan yana koyon amfani da hannuwansa bayan ya nakasa sakamakon haɗari a wajen ninkaya. Tiyata ba za ta iya gyara dukkan illar ba, to amma in ji likitoci suna sauya rayuwar marasa lafiyar. Za a samu babban ci gaba. Hakan na um, nihin za su iya komawa aiki, a ƙara damawa da su a cikin iyalansu, um, ga kuma ƙarin 'yanci. Ana samun ci gaba sosai a matsalar shanyewar jiki. ba a yi nisa a kimiyyar ba to amma dukan gwaje-gwajen na nuna cewa ba dole na kasa ta kasance ta dindindin ba